alfijir bakwai da minti biyar gobe zai rage zuwa da minti biyar minti biyu zai ragu a lokaci guda sannan fitowar rana karfe shida da minti goma sha wato shidda sha bakwai jiya yau gobe kuma zai zama sha shida zai rage minti ɗaya za mu shiga tambaya ko aiki na zan yi to alhamdulillah jiya mun ɗan yi magana na cewa mutum ya yi tanadi na gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala to da abubuwan da za su sa mutum ya yi tanadi suna da yawa daga ciki ka tuna da yadda za ka tunkari wato Allah subhanahu wa ta'ala ya abubuwan da za su kasance a can ya suke wannan zai sa mutum ya yi shiga ta ta yi taitayinsa ya wa kansa tanadi jiya mun karanta hadisin da mun zo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum a filin kiyama Allah zai masa magana kai tsaye babu wanda zai tarjama maganan Allah gare shi shine zai ji zai kalli dama gare shi ba zai gani ba sai aikinsa hagu gare shi aikinsa gaba gare shi sai dai wuta ya zai hanga daga can to wannan ya nuna babu wani wanda kake tsammanin zai yi belin ɗinka hmm. daga kai sai Allah in Allah ya suturta ka mun karanta hadisin da Allah yake suturta bawa ya ce ya bawa na ka tuna zunubi kaza da kai ka tuna zunubi kaza da kai to duk wanda Allah ya masa haka yadda hadisin ya nuna zai samu rahama zai ce eh na tuna ya Allah eh na tuna ya Allah sai Allah ya ce ni na rufa ma asiri a duniya yau ma ni zan rufa ma asiri shiga aljanna ta to amma waye wannan din ni ne ko kai ne ko shi ne Allahu a'lam saboda haka kar mutum ya ce shi ne haka din ya zauna hmm. kamar hadisi bitaqa wani zai zo da zunubi a cikin bitaka wani littafi 99 Allah zai neme shi da kyakkyawan aiki zai ce babu Allah zai ce ba za zalunce ka ba hmm. sai ga mala'ika ya zo da wani abu kamar faifai haka da rufe da wata bita ka ba zai hmm. ce ya Allah me wannan faifan zai yi hmm. sai a ce ba za zalunce shi ba sai a daga wannan abin da aka rufe sai ga wani bitaka wani kamar kace haka Allah zai sake cewa me wannan Allah zai ce kai dai ba za zalunce ka ba za a ɗora bitakan nan akan mizani wannan takardu na zunubi su jille casa'in da tara iya gani idon nan duk za su zama ba nauyi a gaban wannan bitaka bitakar la ilaha illallah ce a ciki to wannan kaga ga zunubai amma kuma ya tafi da tauhidinsa hmm. ba bai camfi wani abu ba bai yi wa Allah shirka ba bai ce Allah yana da kaza yana da kaza abin da bai dace da shi ba wannan ya sa Allah ya bashi wannan wato gafara hmm. wannan la ilaha illallah yayi nauyi To wannan ma za ka ce kai ne ko ni ne ko shi ne duk wa'annan abubuwa idan muka ji fata bawa ya samu sauki amma kar mutum ya ce shi ne shi ne a'a sai dai ka yi irin aikin da wato wanda zai tsira shi ne za ka yi tsammani wannan ma kar ka ayyana cewa kaza ne kai dai rahamar Allah tana da yalwa za ka iya samu in baka samu tanan ba za ka samu tanan wani lokaci biyayyanka iyaye zai sa ya zama dalilin cetonka wani lokaci tausayinka ga miskin zai zama dalilin cetonka wani lokaci eh, malaminka ya yi maka hidima ko ka yi masa hidima zai sa ka samu dama wani abu dai ga sunan eh, shi yasa aka ji kar mutum ya raina aikin alkhairi ta kowace hanya to nan kuma akwai hadisin Abu Barza radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyamah hatta yus'ala an arba'in wato ba zai gushe mutum ba zai gushe ba a filin kiyama in ya tsaya daga dagansa ba zai bar wurin ba har san ya masa tambaya akan abubuwa guda hudu an umri fi ma afna rayuwarsa da me ya sar? rayuwar da muka yi din nan mutum ya rayu kamar yadda Allah madaukaki ke cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir shin ba ku rayu ba a duniya irin tsawon zama da kuka yi wanda duk wanda yana so ya tuna yau asu yayi wannan zaman to wannan zama da muka yi yanzu shekaru nawa bara mun zo nan ko bara wancan ma mun zo gashi bana ma mun zo to wannan abubuwan da muke yi din akan su za a tambaye mu salloli da kake yi awanni da kake kashewa duk za a tambaye ku shine an umri bi ma afna da kai yaro ne har ka kai manzilin balaga har ka zo ana ce maka yaya har ka zo kuma ana ce maka baba to kaga girma na zuwa daga baba ka wuce kaka to kaka ma ya zama baban ma ya zama wani kaka shi ma to wannan rayuwa da ka ka zo ka girma ka hayayyafa mm. ko ka girma ka tsufa ka mutu wannan rayuwar Allah zai tambaye ka da me ka karasa sai mu duba me muke yi yanzu mutum ya duba shin zaman banza yake shin lido yake shin caca yake shin sata yake shin ibada yake karatun Kur'ani yake yana karatun hadisi yana karatun fikihu yana eh, saye da sayarwansa ba wai sai da sayarwa ka gama rayuwarka cikin kasuwanci ka fita da safe ba ka dawo gida ba sai karfe goma na dare shikenan ka gama rayuwarka anan ka je ka ce zaka ga Allah baka isa ba ana so ka tsaya ka karanci addini yadda kake neman duniya da ba za ka dawoma ciki ba haka ka nemi lahiran da za ka dawoma ciki aka ce in eh, malli duniya ka ka annaka mukalladun fiha abada wa malli akhirati ka annaka tamutu gada wato ka yi don duniya kamar an ce ba za ka mutu ba to lahiran kuma ka yi kamar an ce maka gobe za ka mutu duk wanda an ce masa gobe za ka mutu kama ai dole zai yi tanadi ko mm. to rayuwar nan Allah zai tambaye mu ya muka karasa sata. wa an ilmihi ma da ma da fi wato ilimin da Allah ya baka mai kai da shi ilimin nan ilimin addini shine kan gaba an baka ilimi kai aiki da ilimin kai kai kai aiki da kanka ka karantar da mutane su yi amfani da shi ko kuma ilimin da aka baka na sana'a mai kai da shi ka yi sana'a ka samu kuɗi wannan kuɗin ta ina yace zai wanda zai zo shi ma na kuɗin a ka koyi sana'a shin ka koya wasu duk dai wani abin da ka samu ilimi ma masa amila bi sannan wa an malihi min aina tasabu fi ma anfaqa sannan dukiyarka a ina ka samu ya ka kashe duk wasu tambayoyi da za a yi wa bawa mm. tambaya ce mai ɗaukan wato kwaya ɗaya bangare ɗaya kawai mm. me yasa ka yi in aiki ne me yasa ka yi ko me yasa baka yi ba in wanda aka ce ka yi ne baka yi ba za a ce me yasa baka yi ba in wanda aka ce kar ka yi ne kai za a ce me yasa ka yi amma kuɗi na da tambaya biyu mm. a ina ka samu kuɗin kuma ta ina ka kashe kuɗin kaga sai mutum ya duba ta ina yake samun kuɗi mutum ya ce ani ina da damuwa saboda haka ayi larura ce ko ko bashi da ruwa na ɗauka. kaga ya aje matsayinsa ya baiwa kansa fatawa ya je ya yi aiki a sunan kai waye laruran nan kawai kai ka kaji ana faɗan larura ne amma ka san me iyakanta kowace larura malamai suna cewa ad-darurat tuqaddaru bi qadriha larura ana kaddara ta gurgudun gurgudanta ba wai babu ba tana zuwa amma akan me ne ake samun larura kuma an samu ya iyakanta hmm. ba za ce ya zama larura ba kawai don kana zaune sai kana so ka samu uh, wani kuɗin da za ka yi jari jarin ka kaɗan ne sai ka ce ato ya zama larura an inje in ci bashi da ruwa in jiwa a kana gidan haya ne ai ya zama larura bari ka je ka ci bashi da za ka yi sai gida hmm. Ba ka da ragon layya sai ka ce larura ne ka je ka ci bashi wai ka sayi ragon layya kuma bashi da ruwa ko kana da abu ɗaya kana so ya zama biyu ka ce mm. larura ne to wannan kalmar larura din nan da muke furtawa shari'a ce za ta ce larura tunda ita ta ambata mm. to akan su mene ake samun larura din mm. kuma ya iyakacin su akwai larura idan mutum yana halin tafiya ba ya da guzuri ba da yake tafiya da shi in wa ya kama shi in ya ga mushe zai ci ko naman alade ko jaki zai ci kafin ya samu abin da zai rike shi na halal to wannan din shin misali yanzu kana tafiya ka je ka sauka a garin eh, da babu musulmai duk wasu arna ne wanda wasu san ina suke ba hmm. Ko wani addini ma suke yi dai sai ka je ka sauka a wajen sai ga suna da naman alade naman jaki masu rai na halal din ma shi bugawa suke su kashe hmm. ko electric ne yake shokin ɗinsa su mutu wannan shine irin namansu. su amma kaga ga biredi eh? ga ga kifi ko na gwangwani ko haka sai ka ce a ah, to ya zama larura sai ka ci naman jakin ko na aladen ko mushen babu bai babu larura sai ka ci biredin ka ci kifin ko ka sha eh, lemon kwalba ka hada da biredin ka ci ko kuma ka samu wani gyada ka ci ga dai wasu abubuwa na ce wanda zaka ci za iya ka rayu da su to wa'ancan din sun zama haramar gare ka yanzu amma inda babu wannan ɗan ko kaɗan to sai wancan mm. to ya zama larura ka ci shi din ma idan ka ci in akwai wani gari a kusa da zaka san zaka samu mm. mai kyau to zaka ci gurgurun bukata ka ba zaka dauka ba ka bari amma in zaka tafi da nisa ne ba a samu wuri ba to aka ce ka diba guzuri da wannan mushin to kana tafiya idan ka ga na halal me zaka yi aka ce ka tona rami ka binne in akwai karnuka ka ba su su ci wannan duka me yasa ana so a ƙayyade maka iya daruran ana so a ceci ranka ne ba ana so ka ji daɗi ka kashe kuɗinka da shi ba sannan kuma za a tambayi mutum wato dukiyarsa ina ya samu ina ya kashe hmm. ta ina ka samu hanyar halal ne ko cuwa-cuwa ne ko haramun ne ko riba ne ko sata ne ko kwace ne ko amana kaci duk da a tambaye ka sannan bayan an tambaye ka ina ka samu wannan hukuncin ya zauna to sai kuma ta ina ka kashe ba mu ba ka da mubarira na cewa ka nemi kuɗi ta hanyar haramun ka zo ka kashe wai ta hanyar bin Allah hmm. wani ya je wa wuri kuɗin haramun sai zai yi saraka a cikin anguwa sai zai gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya kai mutane asibiti ya yi musu magani hmm. ko ya biya wa marayu kuɗin makaranta ko na abu dai yana aikin alkhairi misali ya je ya saci miliyan goma sai ya zo ya aiki mai kyau da miliyan biyar din sai to in yi cewa juwansa ya kashe miliyan biyar din a bukatun sama to tun da biyar din nan yi aikin alheri ai ya riga ya wando ya wuce jiwa eh? kobo ɗaya fa za a ce ina ka samu ta ina ka kashe kobo ɗaya yanzu ana bajar ko ana kwangila za a ce miliyan ɗari uku da goma sha biyar hmm. da ɗari bakwai da saba'in da tara da kobo sittin da biyar to wannan kobo biyar na karshe ɗin a wajen Allah hisabinsa kamar na miliyan goma ɗin ne kobo za a tambaya min aina ta saba sannan ina ka kashe inda ka kashe nan wurin yardan Allah ne ka sauke wajibi kafin ka je nafila to za a tambaye ka to wannan tambayoyi da za a yi wa mutum ran tashin kiyama sai ya ba da ansa tunda aka ce diga-digan ka ba su goshe ba sai an yi tambaya ba tambaya za a yi mutum a bar shi ya tafi ba sannan wa an jisimi fi ma abla da mai ka tsofar da jikinka a can rayuwarka da me ka karasar da rayuwarka rayuwar lokacin da aka baka mai kai da su yanzu jikinka ake so a sani an haife ka kana jariri ka zo ka girma jikinka da karfi kana karfi kana karfi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga na sana ka kai lokacin karfin ka kai shekara arba'in nan ka zo ka wuce kana hayewa sai ka fara gangarawa umar na amirun na kisiful khalq gashi yana zuwa canji na zuwa da ka yi karfin yanzu jikin yana canza to lokacin jikin yana da karfi din nan su me ka dinga dagawa su ina ka taka ka tafi ka raba fada ne a karfin da Allah ya baka ko ka yi fada ne ka mai da wani a kayan da aka kwace na wani ko kuma kai ne ka zama mai kwacen kuruciyar hmm? nan kaje kana ta rawa ne a tsakanin mata ko a jan masu kaɗe kaɗe kana rawa ko kana hotel kana disco ko kana tildan disco down disco kuke cewa ko menene ko kuma kaje kana sallah ne cikin dare kana ruku'i kana sajada ko kaje ka sunkuya kana nomanka ko kaje kana dakonka ko kaje kana wankinka ana biyanka ko kana makanikancin ka a da ka karfin nan ayi wannan hannun ka ya baki kiran saboda neman halaliyan ka ko ka je kana saran itace wani itace ma ya tsalle zai soke ka ah, ko kana wanki da guga ne hannun ka ya kone ko kana su ne wani abu ya cije ka wannan jikin karfin nan da ka samu ya karka nasar wa an jismihi fi ma abla ya aka har ka je ka tsufa ka tsufa ka tsufa gaban da suna aiki masu sun kasa aiki saboda yau da kullum to me kai da su za a tambaye ka ba shi akwai bukatar mu yi tanadi wa kawunan mu ragamuwa da Allah abu ne wanda yake tabbas amma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-anani mutumin da yake mai hankali shine wa shine mutumin da ya ya zauna ya natsu yayi wa kansa bincike ni din nan ina na dosa ne me nake yi ne yanzu a halin nake cikin na yanzu ina gamu da Allah me zan ce tunda akwai tambaya me zan ce hali na yana da kyawu in bai da kyawu ya zan yi in gyara ba tare da ina damuwa da mutane ba karka ce ina gyara hali na mutane ba su ji daɗi ba to ka zauna da mummunan halin su ji daɗi Allah ya damke ka ba inda babu babu su a wajen ya za ka yi saboda haka ka zauna ka duba kanka sai aka ake cewa hullun adra bi nafsi min ghairi kowa ya san kansa fiye da kowa waye kai din nan a'a ka zauna gaban mutane kana ihu aka ji aje kana karantarwa an ce kana da kokari wallahi malam yana da kokari yana karantarwa yana mana wa'azi yana me mm. to amma yashi ruhin ka tsakanin ka da Allah wannan abin kana yi don waye hmm? kana yi ne don ka burge kana yi ne don ka bada haushi kana yi don a baka wani abu na duniya me yasa kake yi mutum ya binciki kansa akwai ayyuka na alkhairi da yawa da ba mu yi me yasa ban ma yi suna ba mu wahalan yi ne ko ban masu rahmar Allah ne ka gama raya ka shafa kansa ka bashi naira biyar naira goma ladanka da ka sani ka dinga bin neman marayu kana shafan kansu amma wani in ya gama rayan ma sai ya dauke kai wai bai ya so ya tana cewa uban da ya mutu din ko ya yi masa wani abu yana jin haushin uban bayan ya mutu fa mai maimakon ya yafe masa ko mutum ya kalli matar da zai taba aura suka rabu sai ga yana gani shi yana gurnani kamar mahaukacin kare wai ya ga wacce ya yake jin haushin wannan wauta ne ka yi kokari maka kyautata mata tun ko duniyan ta yafe maka mai yiwa ka shiga hakkinta yana rubuce wajen Allah mm. saboda haka mu dinga wato lura da kawunan mu muna binciken kawunan mu sannan ya ce wa amila lima ba'da al-maut bayan kai wa kanka bincike kai aiki don abin da yake bayan mutuwa yanzu na gaban mutuwa muke yi to mu yi na bayan mutuwa wanda in mu mutu zamu nemi ladan shi shine wannan mai hankali kai wa kanka bincike ka gabatar wa kanka alkhairi waye ne ajiz wato kasashe ragon mutum wani ajizu atiba na nafsahu hawaha wanda ya sa wato zuciyarsa ta bi son rai abinda rai yake so ka sake kana bi rai yana son kasala rai yana son ciye ciye rai yana son a ce yayi rai yana so rai yana so to duk abinda rai yana so din shi yake bi bayan haka kuma bai yi abin da Allah yake so ba bai yi abin da rai yake so sai zo kuma wata manna ala Allahil ya zo yana wa Allah burace burace bayan yayi abin da yake so kuma yana so Allah ya bashi aljanna yaje ya tara kudi a haramun yayi zalunci yayi yaudara yayi nan ya yayi tsabi sai zai ya tura mutane makashi ya zauna waye da wannan zai samu aljanna kudin da aka ce kai kanka ma idan ka je ka aiki hajji da kudin haramun in ka ce labbaika Allahumma labbaika Allah zai ce ba an sa maka ba la labbaika wala sa'adai kai kanka ma balle ka tura wani ya zo ya ce ya je ya nemo maka gafara shi kenan an gafarta maka to mu dauna muna tunani mu lura da irin halin da mutum zai shiga kamar yadda Allah madaukake yake cewa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wanda wato ya wuce iyakar Allah ya fifita rayuwar duniya son duniya kawai mu dai mu samu a mu'amalar mu sace-sace ɗauke-ɗauke waye-waye ha'inci yaudara ƙarya kowa ya zan yi in mallaka baka tana ya za a yi a hisabi ya zan yi a wajen hisabi ka yi Asarar hayatar duniya ka tashi yi ibada babu amma wurin da yake ba daidai ba kuma kai ne Allah ya ce fa innal jahima hiya al jahima ce makomarsa wuta wa amma man khafa maqama rabbi wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa sai wasa gaban Allah yake tunawa yau mai kumun nasu da rabbin alami. dan da halittu za su tashi su tsaya gaban mahalicci subhanahu wa ta'ala to in mutum ya tuna da wannan sai wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa ga hawa din ya hana kansa ransa ga abin da rai yake so yace kai ya ke wannan rai karki je ki hallaka ni ba zan yi ba ga wani abu mara kyawu ana kawata maka kawo da kai ga wani mai kyawu ana mantar da kai ka jawo kanka khafa kenan maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makomarsa saboda haka mutum in ya samu mai kyawu sai gode wa Allah in ya samu mara kyawu sai ya zargi kanshi me yasa za ka ce in mai kyawu ne don mai kyawun ka samu ka yi din ma wato datarwa ne daga Allah kamar da Allah madaukaki ke cewa wa ma rasulna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu taɓa aiko da wani manzo ba face an aiko shi ne don a bi shi da izinin Allah don abi shi Allah ya aiko shi manzon shi ya zo bi izinin lahi kuma bin manzon kai da zaka bi sai da izinin Allah tukun zaka iya bin manzon ba kawai zaka je manzo ya zo bari in bi ba don da yawa manzo ya zo sun kafirce ya aka kai kabi in ba datarwan Allah ba shi yasa annabi ya ce faman wajada khairan lihamdillah duk wanda ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah kuma wajada ghaira zalika fala yumanna illa nafsa duk wanda ya ga wani alkhairi kare zagi kowa sai kan shi yanzu mutane suna sallah cikin azumi suna sallah wani ya tashi ya yi sallar tarawih ya zo ne yana tilawan qur'ani ko yana istighfari yana hailala yana ai eh, don ya dace da daren lailatul qadr yana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allah ka bani Allah ka bani Allah bani rahmarka wani kuma tun da ya sallar isha da ya faɗi bai tashi ba sai gari ya waye eh mm-hmm. to kaga zaka daidaita su mm-hmm. shi wancan na hannansa anil hawa mm-hmm. ya hana kansa ga abin da rai yake so jiki ka sha ruwa kana so kai bacci sai ya rage baccin ya tashi yana ambaton ubangiji shi wannan kuma ya sake wa rai din mutum ya sha ruwan sanyi ya cika jikinsa gashi da rana akwai dan zafi ya fara saboda haka mutum sai ya kwanta lib ya juya ta nan ya juya ta nan ya juya ta nan in ya daga kai ma sai ya kurbi ruwan har gari ya waye jiki da ya huta to amma tsakaninsa da Allah kuma fa saboda haka duk mutumin da ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu wani Allah wani alkhairi to kare zargi kowa sai kanci Allah madaukakin sarki na cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kuma jazahu jazaa al awfa babu ga mutum sai abin da ya aikata wa an laysa lil insani illa ma sa'a duk wanda aka bashi lada to akwai wani abin da shi din yayi koda kaɗan ne ka kafin ladan Allah rahmar Allah ta riske shi ba wai aikin kaɗai ne zai baka daidai aljanna ba shiga aljanna da rahmar Allah ne amma darajojinka a gidan aljanna kuma wani lokacin da ceto wani lokacin kuma da aikinka wannan sa aihu so yura lalle za a nuna masa abin da ya aikata saboda haka ka dinga kana da ka koya wa kanka ya zama kana da alkhabi'a min at magabata suna da himmatuwa ga wannan wata ibada ce boyayya ba wanda ya sani sai kai da kake yi sai Allah da kake yi saboda shi wannan a dukkan ibarun mutum zai yi ko a sallah ko na karatun Qur'ani ko na azkar ka samu wani wuri ko kawai lokaci kana kamar lokacin bacci ne amma sai ka tashi kana sallah ko iyalanka a gida ba san kana yi ba ko kuma ka samu wata marainiya kana biya mata kuɗin haya ba wanda ya sani ko kuma ka je wani abu dai na alkhairi hmm. ya zama kana yi wanda ba a sani ba wannan tsakaninka da Allah ne to wani lokacin ko wasu ayyukan ka din wani aikin riya ya shiga wani aikin ka din wani abu ya sa an dauke an baiwa wanda suke ka shiga hakkin to irin wannan khabi'a din nan saboda ka tsarkaka kai don Allah ne baka so ma a gani to wannan tana da rana kuma anan wannan ayar tana nuna mana mutum aikin da ya shi za a saka masa kenan maganar da ake yanzu jiya juma'a ba juma'an karshe na ramadan a kanuri muna cewa magaji wato karshen juma'a na eh ban ji ba zuma eh. gaji ne a a wato juma'an karshe gaji shine na karshe a cikin an ce gaji cikin mutum shine wanda a wajen iyayensa shine na karshe to juma'an karshe a cikin watan ramadan shine ake cewa zuma gaji to ana nuna kamar sallar juma'a zuma gaji kamar tafi juma'a na sauran lokuta hmm. yanzu alhamdulillah mutane suna fahimtar karatu suna ƙara himman addini yanzu suna zuwa juma'a wanda yanzu da wuya ka ga mutane suna ba dalili kawai mutum suna zaune ba sa zuwa juma'a hmm. sai dai kasalan lokam suna nan abu da yaushe to amma saboda halittu masha Allah sun yi yawa zaka ga juma'a ana cikawa duk juma'a in ka je akwai mutane sosai hmm. to amma zuma gaji din a da waɗanda ma ba sa zuwa juma'a wani ma saboda girma wani saboda kasala hmm. waye duk a juma'an karshen nan an taro an fito ana ganin wannan juma'a ta fi saura hmm. sannan kuma yanzu ana cewa akwai wata wata sallah da ake yi raka a hudu a gaji. wani raka a hudun zaka karanta wasu surori da a ce wai za a rubuta maka lada na shekara ɗari hudu akwai wanda yake ɗayan kuma shi na eh, watan safar ne shi aka ce raka'a hudu za ka yi amma shi na shekara sittin ne farillan shekara sittin za a rubuta maka amma yanzu an zo mana faɗin wasu karere ana ta turawa a media social media mm. cewa wai za a baka lada wai na shekara ɗari hudu a wata wayar ma aka ce na shekara ɗari shida za a baka lada ba shekara ɗaya shekara dubu kai wannan ɗari hudu wannan dubu mm. to kuma sai kuma ladan wai tun da kai yanzu ka yi sau ɗaya shekarunka ba su kai wannan ba mm. wai sai a riba ladan a baiwa dangi iyaye abokan arziki mm. mutane, anguwa waye ka taba jin haka ba wata ibada da zaka yi a ce an ɗebi ladan ka an baiwa wani Allah ya ce wani laysa lil insani illa ma sa'a babu ga mutum sai abin da yi. in kai sallah zaka samu ladan sallanka in kai mm. azumi zaka samu ladan azuminka na'am in wani ya zama shi ne sanadin ka yi annan alkhairin to shi ma saboda za kasance kasancewarsa sanadi Allah zai bashi ladan sai ko kuma wani abin da kai kayi nufi ga mamacin ka. wani ya mutu za ka yi masa sadaka za ka yi masa addu'a za ka yi masa ko sadaka jariya ko ba jariya ba ka yi niyyar Allah isar masa ko ka yi masa addu'a Allah gafarta mishi eh? ko ka yi masa aikin hajji wani dai da ibadun da dai zai yi a yi wa mutum wannan in kayi zai isa gare shi ya riga ka kai kuma kayi ni Allah isar masa Allah zai isar masa amma ka zauna ka ce za ka yi ibada ta farilla wanda Allah ne ya ce ka yi wannan ibadar kuma ka yi ta wai sai a ɗauka a baiwa wa'annan a baiwa wa'annan a baiwa wa'annan wannan babu asali a ciki ko mutum in yana son rahmar Allah ya yi wa kansa kamar yadda ya ce wala ta zira waziratun wizira ukra ayoyin masu na da wuri guda wala ta zira waziratun wizira ukra Allah ya ce wato wani rai mai zunubi ba za ta ɗauki zunubin wani eh, don wancan ya samu hutu ba hmm. ko da mafi kusa ne fa mutum ba zai iya ɗaukan zunubin iyayensa ba iya ba su ɗauki zunubin ƴaƴansu ba mace ba ta ɗauki namiji ba namiji ba zai ɗauki ta matarsa ba saboda haka Allah ya ce wato wala ta zuwa wazratun uzra ukhra sai ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma abin da ya fa za a zo a gani gashi nan shi zai gani wanda suke tare za su gani sun mai jazahul jaza al'aufa sannan a cika masa ladansa kyakkyawar cikawa sakayya in mai kyawu ne gashi nan mm. in mara kyawu ne gashi nan saboda haka mu yi tanadi wa kawunan mu babban abu mu yawaita istighfari istighfari yana kona zunubi yana kankare zunubi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi da kuma yawan zuwa masallaci kasaratul khuta ila al masajid wannan ba karamin daraja bane duk takun da zaka yi kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqa duk takun da zaka yi zuwa sallah lada ne za a baka a dinga zuwa makaranta wajen malamai ana neman ilimi mutum ya tashi man saraka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna in ka tashi neman ilimi Allah zai bude maka kofin aljanna saukin shiga mm. a je ziyara ziyartar yan uwa a je gaida mara lafiya a gaishe shi to irin wa'annan ayyuka ne na alkhairi kar mu sake bi idinillah ko zunuban sun yawa za a kona su da istighfari da kuma ƙananan ayyuka da ake din nan in Allah ya rubanya maka shikenan ka hai amma babban abu shine mutum ya nisanci shirka shirka da ire-irenta da manyanta da ƙanananta mu nisance su don babu alkhairi tare da su Allah ya datar da mu ga shirin manzo sallallahu alaihi wa sallam naktafi bi hada insha Allah barakallahu fi akwai tambayoyin da muka bari jiya yanzu zan fara da su maganan mutumin da yake tambaya akan mikiyal da mizan ko wato yana tambaya ne akan ah, sikeli da kuma mikiyal shine abin da ake awo mizan kuma shine abin da za a auna haka wato za a ɗora shi akan mizan wato kamar sikeli sikeli shi yana nan za ka daura ka abu ka daura mm. sai nuna ga nauyinsa kilo mm. kaza kilo kaza wannan sikeli kenan wancan mikiyal kuma abin da za a sa mudu mm. ana aunawa sannan kuma akwai wanda za a sa mita ana aunawa kamar yadi to wayannan duka wato wajibi ne mu kula da yadda za mu yi su wajen awun sawa'un na sikelin ne ko na wato mudun ne hmm. mun sha magana akan mudu kuma wannan su kwamitin kasuwa wajen monday market hmm. suna da kwamiti na masu sayar da abun awu awu din nan kayan buhu kayan meye da ake aunawa hmm. akwai lokacin da suka gayyace ni har mun je mun yi faɗakarwa a bakin kasuwa saboda irin yadda ake yin zalunci na mudun da ake sawa yanzu mudu ba ka da wani mudun da zaka ce ga tsayayyen mudu wanda hukuma ta sani mm. mutanen gari sun sani shaka kadai din ya kai kala hudu ko biyar in bai wuce ba shaka kadai da muka sani kuma wannan wanda da aka shirya na metropolitan wanda an yi dan rubutun nan farin nan mm. to shi din ma an yi shi kala kala sai wanda suke cikin sana'ar su suka sani suna gani sun sani to wannan abun an yi su din sun yi fada sun yi fada an zo an ɗebi wa'annan mudu wanda ba su da kyawu din sai mutum ya sake kawowa in ya kawo kuma sauran mudu shi mai kyawun zai aje a kusa mara kyawun yana nan ya sa a cikin abin da yake aunawa mm. in ka zo kake cewa mudu nawa ne sai ce gaya maka kuɗi kaza samun mudu biyu ko uku sai kaga ya cire wannan mudun da ba shine mai kyawun ba da shi zai aura maka to kaga ya shiga hakkinka daidai da shinkafa kwaya ɗaya idan ka zalunci mutum wannan shinkafan ran tashin kiyama aikinka na alkhairi zai fita akwai wata kisa da na ji game da wani da wasu 'yan uwa ne guda biyu yana shi ɗayan yana wata sana'arsa shi ɗayan yana awo amma shi wannan mai awon yana da ibada sosai da ya rasu sai aka gan shi a mafarki cikin wani yanayi na tsoro yana cikin wahala yana ta share gumi sai abokin shi in ya tambaye shi dan uwan nashi ya ce "A ne me kai ne haka me ya faru sai ya ce Allah ya min hisabi ne wanda ban yi tsammani ba wannan abun yana cikin lissafi ya ce akan ya kai maka lissafi ya ce ni ina awon abu akan skeli skeli da ake ɗaura buhu ne ko a zuba wani abu a mm. kilo ɗaya kilo biyu mm. sai ce Allah ya masa hisabi ne akan me yasa bai share kuran da yake kan wannan kwanon skelin ba ba kura yana zuba ba ko wani abun da da fari ka zuba idan ka zuba abun yana da ɗan kura mm. da aka ɗiba kuran zai ragu ai sai ka ajiye wani ma ya zo sai ka zuba kuran farkon yana nan to wannan kuran me yasa ban share ba akai akai mun tambaya bai kakkabe ba to wannan wato ba za a ce eh wannan shine doka haka ne ba amma abin yana bada yana bada tsoro inda dai qur'ani yace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara sharran yara mithqala zarra kuma hmm. zarra wani abu ne dan kankani malamai suna tawilin zarra wasu ce kiyashi hmm. wasu ce a ah, wata kwaya ce yar kankanwa eh? hmm. to ko haka mutum yayi na alkhairi zai gani haka yayi na sharri zai gani to balle kuma ka auna abu mai shi ya gani wajen zubawa sai ka ja za a je kwanon a auna a zuba ya cika ciri haka za ka ganshi yayin cika ba mm. to in an bude buhun in ya daga ba sai ya kai a hankali ba yanzu mm. ba mm. to sai in ya daga din sai ya dan kai shi da karfi sai ka gana saman nan su ya zube sai ya zuba maka to wasu kuma su masu sayan ma kuma wani din idan aka cika masa sai ya kawo buhun ba sai ya daga buhun ya rike ba ta yadda shi ma wancan in ya daga zai zuba to sai ya sa bakin buhun a cikin na na kwanon ko na wilbaron hmm. ya dan sa bakin ya danne don ya ɗiba daga cikin na wilbaron hmm, yayin da aka zuba masa na kwanon sai ya ɗaga da hmm. <laughs> ina ga ido ido na wani da yake aunawa in ya zuba din kowane zubawan sai matar sai ta danne bakin buhun ya shiga nashi din ya dan zuba in an zuba mudu din sai ta daga da shi sai kuma ya zo yana dibawa sai ta sa yana kallanta da ya so biyu ta yi haka so biyu so uku sai ya ajiye mudun ɗin ya ɗaga na buhun ya juya cikin gulbararsa ya jefa mata buhun wannan mai sayin kenan ba mai sayin to kaga an ce to bera na da sata eh, to to to kaga kuma wannan wallahi hisabi ne a gaban Allah subhanahu wataala al'umma guda aka halakar da ita saboda ba ta cika sikeli da mizani kai yadda muke neman kuɗi ne, Allah Allah ya kawo mana sauki wannan kuma ya rabu da mace ya barta da yara tana wahala go ya barta da yara tana fama da su kuma yaran a ciki akwai waɗanda ba sa ji yadda na ji kamar haka ne ko na na manta da tambayan ne kamar yaran ne ba sa ji ko kuma yaran ana cewa ba za su yi mata amfani ba to dai idan aka bar mutum da yara to alhamdulillah jarrabawa ce yara ƙanana tunaninsu daban ana so a haɗa kansu a ba su tarbiyya sa'a dai idan ba wani wanda zai shiga tsakanin uwar da 'ya'yan ba hmm. za ta iya ta ba su tarbiyya a yadda take so in ita ɗin ta shiryu in ba ta shiryu ba yadda take haka yaran za su tashi jiya akwai wanda ake min tambaya bayan nake fita anan mm-hmm. akan mace wato eh, uwa ita ba ta gidan an sake ta mm-hmm. to amma tana amfani da 'ya'yanta din wajen gallazawa matar da take gidan miji to kaga mm-hmm. me yake kawo haka uwar ce take bata 'ya'yan tarbiyya ta wajen sa su su yi rashin kunya wa matar mahaifinsu to kaga irin wannan yana faruwa saboda haka ni shawara anan idan yara suna tare da kosu ne to don Allah uba kar ya dinga sa baki hmm. in dai ba taimaka mata zai yi wajen ba su tarbiyya ba hmm. to ya daina shiga tsakani don ya ya bata tsakanin su hmm. kuma wani lokacin ma eh, zai zo zai yi wasu maganganu mara daɗi a gaban ƴaƴan akan uwar wanda shi bai sani ba hakan sa ne yake zubarwa a gaban ƴaƴansa wannan kuma yana cewa saurayi ne yana neman aurenta kuma yana so ta dinga tura masa hotunanta da sauransu a in yana son ki kawai yana son ki ku yi magana aure ai aure hmm. ai ai ba hoto ba ke kanki ma zaki zo gidan shi ai ya hakura ai auren hmm. amma a ture turen nan ana hatta tsare shi ake turawa to ka gani wannan hmm. to akwai wanda suke irin wannan idan suka ziga aka tura tsiraicin wani tsiraicin ba nashi zai tura ba hmm. amma ita za ta tura tsiraicinta da kanta ana hmm. ganinta idan ta tura tsiraicinta to sai ya zama zai yi amfani da wannan ɗin hmm. wasu har suna neman kuɗi ko ki kamun kuɗi ko in nuna duniya wace ce ke ko kuma ki zo wajen shi eh, ya yi abin da yake so da ita ko kuma Eh, ya fitar da wannan hoton hanyoyi da yawa akwai wanda suna da guru har maza suke wa mutum zai ce ga mace tana son ka ita yarinyar za ta tura maka ko na kita ko na waninta ita ta yadda za ta tura za a ce kai maka tura to kai da za ka tura in ka tura da kanka da fuskanka to shi kenan za a ce to ga hotonka ya zo wajenmu mm. sai su tura maka to gashi nan ko ka ba mu kuɗi kaza ko mu saka ka facebook duniya ta san waye kai mm. sai a zo ana neman kuɗi da wannan kaga wannan duka musiba ce akwai kuma wanda ya yi haka ɗin subhanallah shi kan matarsa ta aure ne ma Ya yi da ita haka ya ɗauki hotunanta kuma bayan ya rabu da ita eh, har ta yi aure fa sai ke mata barazana yana tura mata wannan hoton to zan tura a san cewa wa yake kaza kaza kaga wannan ba mutunci ba ne, dabbanci ne saboda haka babu wannan ai gaisuwa shikenan wannan makar yi yawa Ta yadda abin zai zo ya rikice ok haka ne bidiyon kanta ma ya ce a lokacin akwai wanda kuma yana cewa akwai cikin yan uwa ne shi ko shine ba shine babba ba mm. in ya gaya musu gaskiya za su ce kai yaushe kai karatu eh lokacin da na yi karatu ko kuna sharholiyar ku ne shi yasa ne <laughs> na zo na san ba yaushe kai karatu ba a abin da ka faɗan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne da da yawa ana faɗa muna tun lokacin da mun fara wa'azi shekaru talatin baya ko ishirin da biyar talatin dai abin da ya yi can za a ce yaushe aka haife shi tuwo amma da za ka zo ka ba shi kuɗi zai ce ba zai ce yaushe aka haife ka ba wato na addini yaushe aka haife ni na kuɗin kuma to ka gani wannan ba daidai ba ne kawai mutum abin da zai iya yake faɗan nan gaskiya ne wannan shi abin da za a duba sannan in gaskiya ne ya bi hanyar da ya kamata a faɗa ko gaskiya za ka faɗa ka zo ta hanyar da ya kamata ka faɗa ba ta hanyar faɗa ba ka zo ka ce kuɗin nan kaza ne ko mene ne kaga wannan ba shine hanyar faɗan gaskiya ba gaskiya za a faɗe ta ne bil hikma wal mu'izatul hasana na'am na waje na ya kare ga lokaci da inja dan karfi na kasa ne kawai cimma lokacin a to wannan ya saura kai da mai sauraro ne kai kuma a kwallon ko da layi kana da minti takwas in kana da so a ƙasa da yawa sai mu rage in babu ne to na farko ce assalamu alaikum malam menene hukunci wanda yake cin cigama a cikin sallah cin cigama a cikin sallah cin cingam ɗin ne da gaske ba daidai ba ne in mutum yana sallah wato haramun ne ya yi abin da zai shigantar da shi daga barin sallah duk da cingawan ba wani abu ne da za a ce a haɗe ba mm. amma cin abu a sallah da gangan yana ɓata sallah man akala aw ba. Mm. amidan wa huwa salatu salatu da gangan kaci ko kasha kana sallah sallah ta baci mai yiwuwa mutum zai ce aito cingam din ba a ce a haɗe hmm. ko ya ce aini ina tauna cingam din ne don kar bacci ya kama ni duk mutum zai dinga kawo irin wannan uzurin hmm. ba daidai ba ne cingam cire shi daga bakinka ka yi sallah in kai ne kake sallah ka yi karatunka in liman ne yake sallah kana sauraro ka yi sauraronka in ka gaji ne kana jin bacci ka kwanta ka yi bacci hmm. wannan ita ce sunna sai ne tambayar wani gaba ce salamu alaikum malam menene bambancin yin alkunut kafin ruku da kuma bayan ruku sannan kuma mu yi matsayin rera muri a lokacin yin alkunut alkunut mm-hmm. eh, babu bambanci alkunut kafin ruku'i da bayan ruku'i sai dai a wasu yanayi wani lokacin eh, alkunut musamman na witiri mm-hmm. ana yi ba da ruku'i ne alkunut kuma in wani abu ne na wazil ya faru mm-hmm. ana iya aishi kafin ruku'i shi ma ana iya aishi bayan ruku'i alkunut da almuhim addu'a ce wannan bai da wani haramci daga wuri kaza ba za a yi ba ko in kayi sallah ta ɓaci ko wani abu mai kama da haka amma rera wannan malamai suna magana akan mutum ya yi kunun haka karatun Kur'ani ne ake rerawa mm. don fa inna sautul hasan yazidu alqur'ana husnan amma mutum ya rera kunuti to malamai dai suna magana akan bai kamata yi ba mm. kai karatu addu'a kake yi kawai ka yi addu'a Allahumma hadina fi man hadai wani kuma yana ce da ce abin nan din tangim din sa da tajwidin sa da mm-hmm. mudud din sa da wane ne sa duk na'am na malam sai mai tambaya daga cewa assalamu alaikum ina gaida malam Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana da kuma na yawwa malam akwai zai shine mijina ya bani kuɗi na kai biki ni kuma na rage kuɗin in ya ce ya baki ne mm. naki ne za ki mm. je biki to ga wannan na'am ki je ko zaki ba su wani abu mm. wannan kin je ki iya ba su wani abu ko kuma ki ba su amma in yace shi ki kai musu mm. wannan ya aike ki ne ke wakili ya ce ki kai musu kamar yadda ya faɗa amma idan kika ce ga abin da zan kai musu kika ayyana mm. ya baki to yana da kyau ki kai don in ba ki kai ba wani lokacin eh, tayan zai sace don musamman a ce shi mijin yana da alaka da wurin mu asibitin a zo ana magana sai a zo a wacce ma ita ka kai miji ya mm. bada dubu goma a kai sai kuma ita ta kai dubu uku ana kirga wacce ta kawo kaza ai al'ada da ana ana faɗa kuma eh, eh, lokacin gaskiya mutane suna da kokarin rike abubuwa irin wannan taimakon da ake kawo din nan mm. sai ana kirgawa wanda ya sa kawo kaza wani ya kawo kaza a da yawa fa ana faɗa amma wallahi ita ma abokiyar bikin ta san me wacce ta kawo waye bai kawo ba duk ta san to za a zo ana irin wannan maganan aka zo aka ce ga abin da ta yi din mm. to kaga mijin ba zai ji daɗi ba darajan ki zai ragu a wajen mm, mm. ba wai za a je maganan fada ko tsaki ba ba zai ma magana ba amma nan gaba in kin nema sin zai baki yadda kika nema wannan shi malam sai mai tambaya daga wancan assalamu alaikum malam tambaya nan shine mushriki za yi iya masa sallah kamar yadda kira musulmi wai mushriki ah mushriki Allah ya hana sallah ga mushriki ko addu'a inda mushriki ne mutum ya mutu akan shirka tabbas mm, mm. ba za a yi masa sallah ba mm. ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه Allah ya nuna zamuna da abin koyi cikin halayen Ibrahim kyakkyawan koyi sai ce illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka ban da faɗin da yayi wa baban zai nema maka gafara to ba za mu koyi da shi anan ba annabi alaihi salatu wa salam yana sallatan gawon wayanda suke munafikai hmm. masu boye kafirci Allah ya ce musu ya ce masa wala salli ala ahli minhum mata abada hmm. kar ka sallaci ɗayan su nan gaba in ya mutu kada ka hmm. tsaya kan kabarin sa saboda sun ka cewa Allah sun mutu suna fasikai kuma Allah madaukaki ya nuna cewa eh, a nusus da yayi da yawa wanda yake kan shirka kamar yadda muka karanta wannan ayoyin wanda yake kan shirka idan ya mutu ba za ga nema masa Mm. ka ce magana sallah kake ba za a sallace shi sai dai idan mutum yana musulmi yana wani abu na shirka shi bai san ma shirka ba yanzu da yawan mu musulmai da yawa yau suna yin wasu abubuwan ba su san ma shirka ne ba mutum yana wani abin sa to wannan ba za ka hukunta shi ba don baka sani ba ko sako bai je masa ba mm. ko bai zo masa ta hanya mai kyawu ba yana mm. da wani tawili mm. wannan ba za ka abin nan ba amma irin wanda sun yi fice akan abun sun dage sun san cewa haka ne suke yi to wannan ba za ka sallace su ba kuma ba za ka ce Allah gafarta musu ba amma musulmi haka yana karancin sa shi da ya sani ba zai yadda ya shirkan ba to wannan ba za ka hukunta shi da wannan baka ka bar shi da Allahnsa na makaram kallah wannan sai masu neman addu'a karam kallah to Allah ya biya mana bukatunmu da namu da nasu gaba ɗaya amin ga shi da Ramadan yana tafiya yau 25 insha Allah Allah ya karbi ibadunmu kurakuran mu ciki Allah ya yafe mana daidai mu kuma Allah ya ba mu lada duka yan uwa da suke bukatan addu'a muna roƙon Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya masu neman aure Allah ya basu maza ne ko mata ne masoyan mu a ko ina Allah ya nuna musu alkhairi makiya a ko ina Allah ya shiga tsakanin mu kasar mu muna roƙon Allah ya wanzar da lafiya ciki wanda suke neman mu da fitina Allah kamar musu da fitinan su da kaidin su ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah kamar masa da lamarin sa ya zal jalal likra ikram shugabannin mu Allah ya datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga addini da al'umma da kasa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله ما سورة من أفهم بول بكلابة سنين جميل إن لوكشي مكتشي ملوكشي